wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha za mu ci gaba da karatun wannan littafi mu na iziya wanda muke fata Allah ya sa abin da za mu faɗa mu faɗi daidai idan kuskure ya faru ciki ba mu gano ba muna fatan Allah shi ya fi muna wannan kuskure shi fahimtar da mu abin da ba mu gane ba darasin namu na yau ya yi daidai da rana, alhamis wato ishirin da uku ga watan shida hijira dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan biyu dubu biyu da sha tara yau inda za mu tashi shi ne shahi na ɗari biyu da talatin da biyu kuma darasin shi ne darasi na hamsin da shida insha Allah. a mala ya babul hadi ashara wannan babi shine babi na ƙarshe daga cikin wato abuwabu da wannan littafi na iziya ya kumsa tun can farko ya ce ya yi ta ne akan babi goma sha ɗaya to wannan babi shine na ƙarshe insha Allah ko wani babi akwai fusulu a ƙarƙashin shi wannan shine babi na ƙarshe malace babul hadi ashara wannan babi shine na sha ɗai fi bayani shumalin cikin bayanin wa'amsu jimloli min alfara'idi na farillai abubuwan da Allah ya faralanta akan bayan shi wasunani da sunnoni wal adabi da ladubba mustahabbai kenan wa ya ta'ayyanu alal musulmi yana zama wato yana ayyana ga musulmi yana zama dole wajibi an yi umina bi anna Allah ilahun wahidun ya yi imani cewa lalle Allah abin bauta ne guda wanda ba wani abin bauta ma wanda ya cancanci bautar sai shi ba wani abin da za a bauta ma bautar ta amfani wanda ya yi ta sai Allah shi kadai sauran abubuwan bauta ana bauta musu amma bautar ba ta amfanin waɗanda sun kai ta la sharika lahu fi mulki ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin shi wala nazira lahu ba shi da tamka fi sifatin cikin wata siffa min sifatil uluhiyya daga siffofi wato na ilahantaka wa ya alamu ya san anna li jami'il mawjudati khalikan shi wa ya alamu ya sani shi shi mutumin musulmin ya san cewa anna li jami'il mawjudati khalikan lalle dukkan halittu waɗanda kaka iya gani da wanda ba ha gani suna da mahalicci huwa wajibul wujudi shi wajibi ne ga tabbatar da cewa akwai shi kada mutum ya yi tunanin babu Allah akwai masu tunanin komi yanayi ne ke haɗuwa a abu kaza ya haɗu da kaza sai abu kaza ya kasance wannan shirme ne akwai Allah madaukakin sarki mahaliccin kowa da komi azaliyun abadiyun tun farko yana nan kuma har abada yana nan hayyun bi hayatin rayayye ne da rayuwa ƙadirin mai iko ne akan yin komi bi ƙuduratin da ikon nashi ya ƙudurta ya ƙaddara abin da ya so ƙaddarawa kuma abin ya kasance dole muridun bi iradatin mai nuhi ne da nuhi alimun masani ne bi ilimin da sani sami'un mai ji ne bi sam'in da ji basirun mai gani ne bi basarin da gani mutakallimun bi kalamin mai magana ne da magana wa anna sifatihi aidan wajibatul wujudi hakanan siffofin shi kuma su ma wajibin samuwa ne akwai siffofin shi ta ta'allaku bi jami'il juzu'iyyati wal kulliyati siffofin shi suna ratayuwa ga abubuwa na juzu'ai da kuma abubuwa na kulliyat akwai abubuwan da suke juzu'iyyati ne akwai abubuwan suke kuma kulliyati ne siffofin shi wato sun ratayu a gare su wal mustahilat da kuma abubuwa da suke abin korewa wanda bai yi wa alika su ga Allah wa gairi da wani su wa annahu ta'ala lalle Allah madaukakin sarki wahidun shi kadai ne fi zatihi a cikin zatin shi la nazira lahu ba shi da damka. wa annahu la yastahiqqu al-ibadata gairuhu lalle wa annahu lalle yadda lamarin shike la yastahiqqu ibadata gairuhu wani shi bai cancantan bauta wani Allah bai cancanci bauta ba kowane ne wa anna sulhi kuma lallai dukkan manzannin shi salawatullahi wa salamuhu alaihim tsira da amincin Allah su tabbata a gare su musaddaqo na abin gazgatawa na fi ma ja'u bihi cikin abin da sun kazo da shi wa anna muhammadan kuma lalle annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi abduhu bawan shi ne wa kuma manzon shi ne wa anna jami'a ma ja'a bihi haqqun kuma lalle duk abin da ya zo da shi gaskiya ne wa ma a bihi duk abin da ya bada labarin shi sidiqun gaskiya ne min azabil qabri na azabar kabari ya bada labarin azabar kabari wa hawalihi da halin kabari din da ta da mutum da za a yi bayan turbuɗe shi a yi mai tambayoyi ko ya ba da amsa ko ya ce bai sani ba in ya ba da amsa alhamdulillah sai a buɗa ƙabarin nashi a yalwata shi wato ainihin ni'ima ta rika zo mishi daga aljanna in ya ce ha ha la'adari aini ban sani ba a buge shi da guduma ya yi sauti ya yi ƙaran da duk sauran halittu suna jiban da halitta biyu mutane da aljannu su kaɗai ba su jin wannan ƙara ta azaba kabari da ake mu wanda ke cikin kabari to wannan dukar manzon Allah ba da labari gaskiya ne wal haka nan ranar kiyama wa ahwaliha da tsorace-tsoracen da ke cikin ranar kiyama duka manzo Allah ya bada labari kuma gaskiya ne wa min sirati da kuma sirati manzo Allah ya bada labarin sirati wata gada ce wadda za a hau karkashin wutar jahannama ce a hau gada a ƙetare zuwa aljanna gada ce mai siriri kamar kaihin takobi kuma ga duhu mumini hasken imanin shi da hasken arwallon shi ke haska mai ya biya wuce wasu za su wuce da gaugawa wasu za su wuce kamar walƙiya wasu za su wuce kamar gudun doki wasu za su wuce kamar gudun mutum wasu za su wuce wato kamar tahiyan mutum wasu za su wuce da rarrahe wasu ko kalalib da ke gehe wato kamar ɗiyan mamari za su hizgo su su kaɗa su cikin wata ba su samun ketarewa Allah ya tsare mu to wannan duka manzo Allah ba labari kuma gaskiya ne wal mizan haka nan ma'auni sakeli da ke aza ayyukan mutum a auna fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wanda ma'aunin shi yayi nauyi da ayyukan alhairi to zai samu rayuwa yardadda wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda kuma ma'aunin shi yayi saku saku to hawiya ita ce ita ce uwar shi Allah ya tsare mu wa jami'il mugayyabati anna dukkan abubuwan da sun ka huku gare mu wanda ba mu iya gani gaibi ne da manzo Allah ya bada labari mun yarda wal jannati wan nari wal jannati manzo Allah ya bada labarin aljanna da ni'imarta da abubuwan da ke ciki ya ce akwai abubuwan da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba duka mun yarda ba mu gani ba mun yarda wannari haka nan wuta manzo Allah ya bada labarin labarinta da irin tsananin zahinta ya ce muna wato ta lunka ta ainihin wutar duniya za'inta ya lunka wutar duniya sau saba'in mun yarda wa anna ma sha Allahu kana lalle duk abin da Allah ya so shine ke kasancewa wa ma lam ya sha lam abin da Allah bai so ba kuma bai kasancewa wa annal imana itikadun lalle imani kuduri ne ga zuciya itikadun bil kalbi kuduri ne ga zuciya wani takon bin lisani kuma sai a yi nutuki da halshi idan zuciya ta kudurta ta yi imani halshi ya faɗa cewa ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa amalin bil shawarihi kuma gaɓai su aikata abin da ainihin wato zuciya ta kudurta halshi ya faɗa gaɓai su aikata wa anna kalam Allah ta'ala qa'imun bi zatihi kuma lalle magana Allah madaukakin sarki mai tsayuwa ne ga zatin shi wato mafuzun magana Allah kenan abin tsarewa ne fi suduri a cikin zukata a cikin kirazan masu karantawa makaru'un bi alisina wato magana Allah kenan abin karantawa ce da halussa makatubun abin rubutawa ne fil masahifi a cikin littafai wato mushafi ne wato qur'ani guda masahifi jam'i wato qur'ani magana Allah tana nan rubuce a cikin ainihin littafai wa anna ta'ala kuma lalle Allah madaukakin sarki ya rahul mu'minuna mu'mine suna ganin shi wa yukallimuhum yayi musu magana amma fa a lahira a duniya wanda ya ce ya ga Allah to ka ce mai makaryaci wanda duk ya shiga ɗaki kwana biyu uku ya ce ya ga Allah bai ci bai sha cikin duhu to tana yiwa ya ga shaidan ba Allah ba kam shaidan dai ya gani in kana so ka karanta kissa ko tarihin Abdul Qadir Shailani wanda daga tarihin shi yana nuna cewa shi mutumin kirki ne amma daga baya mutane sun liƙa mai cewa shi Allah ne shi yana da kunfa ya kun yana da abubuwa wallahu alamu amma in ka karanta tarihin shi za ga cewa sifofi abin da ake karantawa sifofi ne na ali sunna wata rana yana roƙon Allah yana ainihin wato askar cikin duhu cikin ɗaki sai ga ɗakin ya ya ainihin wato haskake tas alhali ko cikin duhu ne sai ya tsaya yana mamaki sai ya ji an ce ana rabbuk ni ubangijinka ne qad rafa'tu anka takalifa na ɗaukake maka duk wani aikin wala duk wata ibada daga yau na ɗauke maka ka ƙara ibada na gafarta ma Abdulkadir Shailani ya san Allah ya faɗa cikin Alƙur'an cewa wa abudu rabbaka hatta ya yaqin ka bauta ma ubangijinka sai mutuwa ta zo ma sai ya ce Allah maɗaukacin sarki ya ce wa abudu rabbaka hatta ya yaqin sannan kai ka ce ka ɗauke min takalifi an ta shaitanun ikhsa anni kai shaɗan ne tai ka bani wuri wan kalaban nuru duhana sai wannan haske ya birkice ya koma hayaki sai a ci cewa shaɗan an gano shi ya gudu ya ta tahiya saboda haka duk wanda ya yi shiga ɗaki ya ruhe ana ɗan baya abinci kaɗan yana ci ya ce ya ga Allah to shaɗan ne ya gani amma Allah kan ana ganin shi sai kiyama ba nan ba Allah ce wujuhu yau mai nazira ila rabbiha nazira wasu huskoki a lahira masu haske ne suna ganin ubangijinsu amma a lahira a duniya ka kashi ka shiga daki ce gaga Allah sai mu ce ƙarya ka kai wa an ya ƙida wajibi ne musulmi ya kudurta na khairal quruni wato hiyayyen wato ƙarni. wanda suka yi kowa daraja su ne as-sahabatu su ne sahabbai wato sahabbai sun yi kowa daraja wani suka rayu tare da muhammadu rasulullah suka yi imani da shi suka yarda da shi suke mai da'a wa'annan su ne sahabbai sun yi duk wata al'umma daraja wadda za ta zo da baya daga su sun mallazi na yalunahum sannan masu bin su daga sahabbai wajen daraja sai masu bin su tabi'ai nan sahabbai ya jama'a ana samun wa'ansu da sunan musulunci a jikinsu amma suna zagin sahabbai Allah ya tsare mu suna zagin sahabbai sahabban ma mafi daraja suke zagi suna la'anansu kuma da sunan musulunci a jikinsu amma a zuciyarsu kahirci ne Allah ya tsare mu ah, suna musamman Aisha suna zagin babanta suna yi ma ainihin Umar kadahi suna yi ma Aisha kadahi suna zagin suna la'antansu Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa masahabbai su goma ya ce al'albishirin su Allah ya ce a gaya musu yan aljanna ne abubakar a farko umar usmanu ali da sauran shida suka biyo baya wanda jero su na sa mintocin musu yi kaɗan amma sai ka ga wai waɗannan mafi daraja kuma su ne abin zagi ga wasu Allah da kanshi ya ce Umma azawajuhu ummahatul mu'minina matan manzon Allah su uwayen mu'minai ne don haka duk wanda bai yarda Aisha uwar shi bace to shi ba mumini bane wani malami ya ce aisha mal aisha Wama adaraka mal aisha fa innaha ummul mu'minina wa man lam takun lahu umman fa ummuhu hawiya Wama adaraka ma hiya narun hamiya abinda wani malami ya ce kenan ya ce aisha ka kusan abinda aisha in baka santa ba to ita uwan muminai ce kuma duk wanda bai yarda ba cewa ita uwar shi ce to uwar shi hawiya wato wata wuta ce mai tsananin kuna Allah ya tsare mu kinan sabai su ne mafi daraja thumma allazina lunahum. sannan masu bin su thumma allazina lunahum. sannan su ko masu bin su kinan tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'in wa anna afdaluhum lalle mahi darajan sahabbai shine abubakrin abubakar baban aisha radiyallahu an summa umar sannan umar shine mai daraja ta biyu summa usman sannan usmanu shine mai daraja ta uku summa ali sannan ali shine mai daraja ta hudu wajibi ne musulmi wa yajibu wajibi ne ga musulmi wa yajibu alkafu wajibi ne musulmi ya kame halshen shi ya kame halshen shi an zikirihim daga ambaton su sahabban nan tun na farkon daraja su har zuwa ƙarshe illa bi khairi in dai zaka ambaci sahabbai to ya zama alhairi ne zaka ambata game da su wajibi ne duk wani musulmi ya kame halshen shi ga ainihin aibanta sahabbai in dai wato yana son musuluncin shi amfane shi idan mutum ya zama musulmi ne yana sallah yana azumi yana zakka yana zuwa haji kuma yana zagin sahabbai to wannan ya faɗa wani kware wanda in Allah bai hiddo shi ba ƙarshen shi wato shiga wutar jahannama Allah ya tsare mu nan za mu dakata muna fatan Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu amfani wasu suka saurara kuskuren da mun kai ciki Allah shi fi muna shi fahimtar da mu abin da bamu fahimta ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.